يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka allah cikin ikonsa yau muna ranar 27 ga watan biyu watan safar shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 19 ga watan 12 shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar na babban malaminmu muhammadu thani umar za mu tashi insha Allah ta'ala a shafi na 323 eh, daidai inda malam ya rubutu da babban baki ke cewa sabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tabbatar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a filin daga a filin yaƙi wa shaja'atihi ko wa shaja'atuhu da bayani akan wato ainihin jarumtarsa da sadaukantakarsa wa man baqiya ma'ahu da wanda suka ragu suka zama tare da shi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi thumma audatul munhazimina sannan da bayanin waɗanda suka dawo bayan da sun tarwatse suka zo suka tattara a tare da manzo sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma ra'a yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah subbata a gare shi ya ga abin da ya gani minin hizamin nas na tarwatsewar mutane a filin yaƙin hunain ثبت عليه الصلاة والسلام sai shi manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya tabbatu ba gudu ba ja da baya wan haza ta yamin ya karkata zuwa ga shiyar dama wa huwa ala baghlatihi yana kan alfadararsa ash-shahaba wacce ake cewa shahaba malamai suke cewa wannan yake nuna wato tsananin sadaukartakar annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙarfinsa da wato jarumtarsa yaya wanda yake filin yaƙi masu dawakai na gudu amma kai ka tabbata akan alfadari da bai kai gudun doki ba to yunadin nasa bin ruju ina kiran mutane cewar a dawo a dawo akhraj al-imam muslim imam muslim ya rawaita hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa fi sahihi cikin sahihin littafinsa an abbas radiyallahu an hadisin an karbo shi daga babban annabi abbas Allah ya yarda da shi qala abbas yace shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawm hunain na halarci yaki tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a ranar yakin hunain falazimtu أنا وأبو سفيان وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاء أبا زيتي سيني دا أبو سفيان دم حارث دم عبد المطلب مكواتو نانكي من زان الله تيرا دا منتي الله سبتا أغريش مكا زما دب دشي تاردشي فلم نفارقه بمربدشي با ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء a wannan lokaci manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana kan wata alfadara fara ahdaha lahu farwatu ibn nufasatal qudami wanda ya masa kyautar ko ya bashi wannan alfadara da ya hau a wannan rana shine wato farwa dan nufasa al shi ya masa kyautar wannan wato ainihin alfadara shi asali wannan wato farwa ba musulmi ba ne amma ba manzo kyautar wannan alfadara Falammal altaqa almuslimuna wal yayin da musulmi da kafirai suka haɗu a wannan rana ta hunain wallal muslimuna mudbirin sai musulmai suka juya suna masu ba da baya فطفق Rasulullahi sallallahu alaihi الله عليه وسلم يركض sai manzan Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi ya ci gaba da raraka gudu da alfadararsa qibal al-kuffari yana fuskanta shi ya kafirai shi ana guje musu shi kuma yana nafasu qala al-abbas abbas yace wa ana bilijami bil jami baghlati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a daidai wannan lokaci ina riƙe da linzamin wannan alfadara ta manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a kuffuha ina wato ainihin kame ta ina riƙe ta iradata Allah tusri'a da nufin don katte sauri saboda ya ana gujewa wurin matsala shi kuma can yake nufa kada fa mu rasa manzo sallallahu alaihi wa sallam wa abu sufyan akhidun بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم shi kuma abu sufiyan da muke na rike da manzo shi kuma yana rike da wato anin raƙumin manzo tsira da amincin Allah sabbata gare shi abin hawansa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokaci sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ce ai abbas kai abbas nadi ashabas samura kirawo min ma'abota bishiyar nan ta samura ai shajara abinda yake nufi da samura wato bishiya ta ahala a ridwan wanda aka yi taffa ta yarda Allah ta tare da su wanda suka ba manzo hannu a lokacin sulhul hudaybiya ya ba su hannu suka yi taffa to a kirawo mun waɗannan mutanen tunda da su aka taho yakin nan ina suke waɗanda Allah iya yarda da su suka yarda da Allah gafara nasu to a wannan lokaci da aka ce a kira su faqala Abbas sai Abbas ya ce wa kana rajulan sayyitan kuma dama shi ya kasance mutum ne mai babban murya akwai murya Faƙultu qultu bi a'la sauti ce sai na wato ce da mafi ɗaukaka muryata tunda manzo ne yace in kira na ware muryata duka aina ashabu samura nace ina ma abota wannan bishiya da aka yi da su qala fa wallahi laka anna atfatahum hina sami'u sauti yace na rantse da Allah kai ka ce juyo wasu da karkato wasu lokacin da suka ji muryata aqfatul baqari ala auladiha kamar yadda saniya take juyowa akan danta in ta juyo kukansa haka suka fasa gudun suka juyo kowa ya dawo kamar a ci ana gudu ka juya nan take kuma ka sake dawowa inda wato ka baro haka suka yi qalu ya labbai ka ya labbai suka ce mun amsa maka mun kuma mun amsa maka ya manzon Allah ko mai kiran manzon Allah qala faqtatalu wal kuffar yace nan fa aka yaƙi da musulmai da kafirai wadda wadda'awatu fil ansar sai zama neman agaji ya koma ana da mutanen madina ya ƙuluna ya ma'ashar al'ansar ya ma'ashar al'ansar suna cewa ya ku mutanen madina ya ku mutanen madina qala sun qusrat ad da'wa yace sannan sai aka taƙaice kiran kuma neman agajin ala bani al harith ibn al khazraj ga wato anin yayan has dan khazraj فقالوا يا بني الحارثة بن الخزرج يا, يا, يا, يا, يا بني الحارثة بن الخزرج حارثة بن الخزرج ina ku ’ya'yan wato Haris ɗan Hazarat, ina ku ’ya'yan Haris ɗan Hazarat, fa nazara Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama wa huwa ala baglati, sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya hanga, yana kan wato alfadararsa, kal mutaƙawili alaiha, kamar wani wanda yake kanta yake leƙe ila qitalihim zuwa ga yaƙin da sahabbai suke ya koma ma yana kallon yadda yaƙi yake gudana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace hada hina hamiyal watisu wannan shino lokacin da wato ainihin ake wutar yaƙi. in an ce hamiya abe wato ainihin ja saboda wuta ta wato anin ƙona shi kamar ka sa ƙarfe irin nan, ko dutse a wuta wato ya canza kala yadda ba zai taku ba ko ba zai ɗauku ba to an ce wa ƙis abinda ake nufi da shi kuma tanderin gurasa idan aka sama wuta ce wuta yadda da ka sa masa abu yanzu zai gashi to shine manzo yake cewa hada hina hamiyal watis wannan fa shine lokacin da wato tandirin yaki ya wuta qala thumma akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hasayat yace sannan sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya tsuguna ya danki wasu wato dan tsakuyoyi ko kace wani turin kasa farama bihin ne jefa wannan tsakuyoyi wujuhal kuffari shi yadda wato kafirai suke ثم قال انهزموا ثم قال انهزموا ورب محمد bayan ya watsa wannan wato ainihin ƙasa sai ce ai an gama tarwatsa su na rantse muku da ubangijin annabi muhammad tunda na watsa ƙasar nan ta shi su maganar nasara a kansu an ci ƙala fa zahabtu anzu yace sai na tafi na koma ina kallo fa italu qitalu ala hay'atihi sai ga yaƙi ya juye ya zama a wani irin salo Fima ara kamar yadda nake gani fa wallahi ice na rantse da Allah ma huwa illa ramahum bi husayyati babu wani abu da i kawai face sai wasu ƴan tsakuyoyi ko ce wata ƴan turin ƙasa ya ɗiba a hannu kawai ya watsa ije fesu da ita ma ziltu ala hattahum daga faruwa haka sai zamanto yace ban gushe ba ina ganin Karfin da suke da shi kalilan ya koma ya zama rauni wa amruhum al'amarinsu na jin cewar su wasu ne ya zama mudbiran sun koma suna juya baya sun koma yanzu su suke gudu ba su ake gujewa ba wafi sahihaini kuma ya zo cikin sahih bukhari da muslim anna rajulan qala lil bara cewar haƙiƙa wani mutum ya ce da sahaban annabi bara dan azib afaradtum an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawma hunain ko gaske ne kun guje wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ranar yakin hunai faqala al-bara sai bara yace walakinna rasulullahi walakinna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lam yafir in dun ma an gudu to ina tabbatar maka da cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi dai bai gudu ba shi yana nan wa kanat hawazun yawma izn rumah a wannan wato lokaci a wannan kwanaki ko a wannan yanayi da ya faru ƙabilar hawazin sun kasance maharba ne wa inna lamma hamalna alaihim ice mu kuma lokacin da muka afka musu in kashafu fa'akbabna alal ghana'i sai wato ainihin suka wato ainihin kamar watsi suka yaye daga inda suke yayin da muka afka musu karan farko mu kuma sai muka kifo wajen ɗiban ganima fastaqbalna fastaqbaluna bisiham bayan mun tafi wannan ɗiban ma su kuma sai suka tunkaro mu da wato kibau inda suka rika saka mana kibiya wala qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala baghlatihi albayda yace tabbas na hangi na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi akan alfadararsa wa inna aba sufyan bin al-harith kuma haƙiƙa abu sufyan dan harith akhidun bi lijamiha ya rike masa linzamin dabbar wa huwa yaqul shi manzo a daidai lokacin yana cewa ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib tabbas ni annabi ne ba ƙarya bane kuma ni ne din nan dan abdul muttalib so da haka iki gudu ya kuma wato ainihin tabbata ba gudu ba ja da baya wa inda ibni ishaq a gurin ibnu ishaq cikin sira rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa da rahama ya zo da hadisi bi sanadin sahihin da jerin mazaje ingantacce anil abbas daga wato sahabin annabi baffa gare shi abbas hina nadan nasa bin rujo a lokacin da ya kirayi mutane da cewa su dawo filin daga su daina guduwa wafihi a cikin hadisin ya zo da cewa qala fa ajabu yace da ya kiraye su sai suka amsa kira labbaika labbaika mun amsa mun kuma mun amsa qala fa yadhhabu ar-rajulu li ba'irahu ce sai mutum ya tafi da nufin zai juyo da akalar wato raƙuminsa don ya dawo filin daga ayyu iduhu abin nufi yana so ya dawo da raƙuminsa fala ya ƙadiru ala zalika sai zama mutum ba zai iya juyo da raƙumin nasa ya dawo da shi ba me yasa ai li kathrati indifa innas abin nufi saboda yawan turmutsu mutane lokacin da kake so ka juyo da raƙumin naka wasu wato ana a cikin kushewar da aka yi ba yadda ka iya juyawa za su da shi su koma da shi kamar guri in ya tushe kai kana so ka dawo wasu na tafiya kai ka ce kana so ka dawo za a bi ta kanka a wuce to kamar shigen haka ya faru da su duma mai sanya juyo da raƙumansa to raƙum ba zai juyu ba saboda cushe wadda aka yi da wato dunkulewa guri guda ya ce fa ya akudu dir'ahu sai ka ga mutum kawai ya ɗauko wato silkensa fa ya zaifa hofi onukihi ya jefa akan wuyansa wa ya akudu saifahu ya ɗauko takobinsa wa qausahu ya ɗauko bakansa wa tursahu ya ɗauko wato garkuwarsa wa ya tahim an ba'irihi ya wato duro cikin cunkoson ya rabu da raƙumin kawai so yake koma kiran da manzo'i wa yi halli sabilahu ya bar raƙumin duk ma inda za shi je wa ya ummu saut hatta رسول ila صلى sallallahu alaihi وسلم wannan kira kuma da abbas yake na adawo adawo haka zaka ji wato yana bibiyar junansa har ya komo zuwa ga manzon Allah tsira da aminci Allah su fata irin yadda in ka je guri fadi kana magana saka jana a a a a din tana ta karuwa to haka zaka ji murya abbas kuma dama an shaide shi da wannan baiwar da Allah ya masa cewa ko da can ma cikin dare ina maka ya'yansa na daji in ya so kira in ya hau dutse ya kwarma kira za su jiyo kiransa su fi kadda ke garanti original ta Allah ba magana ba caji ko wani abin da ya to haka ta faru a wannan yaƙi walam yanhazim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi dai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai bazama ya bar inda yake ba bal kana fi gayati thabat a ya kai makura wajen tabbata wa ma'ahu qillatun min ashabi a tare da shi akwai wasu yan kaɗan daga cikin sahabban sa fi zalikal mawqif a wannan matsaya da aka samu kai a ciki ashadid wacce take mai tsanani wa kana alaihi salatu wassalam yataqaddamu musri'an manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya kasance yana ta gabata yana ta mai sauri bi baglatihi da wannan wato alfadara tasa nahwal aduwi yana yana tunkara shiyar abokan gaba wal abbas yunadi fil nas shi kuma abbas sai kira yake wa mutane ku fadawo ku fadawo inji manzan Allah saboda yana ga manzo yana da fargurin wato anin matsala kuma ga shi kadai da yan tsiraru shi yasa yake ta kwarma kira kamar da manzo yace a ce musu su dawo su dawo shi kuma sai kira yake a dawo a dawo qala al bara bara yace radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya da shi an tabati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam game da tabbatar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a filin daga kunna wallahi bara yace mun kasance na rantse da Allah idza marra al idan yaƙi ya tsananta ihmirar shine abu ya ja to in yaƙi ya zama ja kajin da ake ja eh ta gaske idan yaƙi ya zama ja mana tsananta nattaqi bihi da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi muke kare kanmu shi muke laɗewa a bayansa shine makarunmu wa inna shija minna yake cewa jarumi sadaukin cikin a irin wannan lokaci yi haɗe bihi shine wanda yake kare kansa da manzo wanda yadda ya tsaya kusa da shi a ranar shi yake lissafa cikin jarumai a yaki <laughs> eh, jarumin jarumai kenan sallallahu alaihi wasallam ya'ani rasulallah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi wanda ya zamanto a gefen manzo yana wato kare kansa da manzo na samun kariya daga manzo shine jarumi a cikin a irin wannan rana da guriyarin can laqad kana alaihi salatu wassalamu aya manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance wata babbar alama ce ta Allah fi yi wajen tabbata a filin daga wa shaja'a da kuma wato sadaukantaka da ƙarfi. wal iqdam da wato ainihin yin gaba gaba ka cusa kanka fi kulli mawqifin a dukkan wata matsala da aka samu kai a ciki wala qad thabata huna Sabatal jibal haƙiƙa a wannan yaƙi na hunain manzo ya tabbata irin tabbatar duwatsu dutsen da yake tabbata kace za ka tunkuɗe sai dai ka da kanka to irin haka yi hatta raja ilaihi manin hazama min sahaba har waɗanda suka tarwatse na sahabbansa suka juyo suka da suka zo suka same shi fanqalaba wajhul ma'raka sai a wannan lokaci wato yaƙin ya juya min alhazimati daga tarwatsewar musulmi ila nasar zuwa ga samun nasararsu walam tatul farhatu ulaika nafar min quraish wato farin cikin waɗancan jama'a da suka haɗar da wasu daga cikin shawa. bai yi tsaho ba ba ɗan wani lokaci mai tsaho ba alladhina la zalat lawthatu shirki fi uqulihim wanda har yanzu cakuduwa cakudanya ta wato tarayya da Allah tana nan a cikin wato hankulansu wal ghaib da tsananin fushi wal hiqd da ƙullata, wal hasad da kushe fi qulubihim dake cikin zakatansu lam yatimma lahum tashbih tashbihim eh, tashbihim لم يتم لهم تشفيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين كوتي هاوشنسو basu kai ga cin masa ba game da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da al'ummar musulmi id yaqulu ahaduhum dan an samu wani daga cikin ire-iren su yana cewa wa huwa yara taraju al-muslimina asan da yake ganin dawowar musulmi daga kai harin da wato suka yi aka yi musu cada kibau suke komowa suke tarwatsewa to cikin irin waɗanda ake tafa tare da su irin waɗanda har yanzu da sauran haushi a cikin zakatansu na an tarwatsa garin makka daga kafirci an kuma rinjaye shi da musulunci to a irin waɗannan akwai wanda wato suke jin ciwo suke ga cewar ba su huce haushi ba cikin su ne ke cewa la tantahi hazimatuhum dunal bahar ai wannan tarwatsewar tasu ba za ta ƙare ba a ƙasa da su kai ga wato ainihin gaɓar kogi ma'ana yadda suka ba zama dinnan haka za su tafi an kasan tsaya to kogi ne ya tsaye da su kaga wani irin fata ne na cewar wato a gaida na gaba an gane ko sauka lafiya an huta shi mu gaba da ku to wannan abin suke ji a ransu akwai wanda ya faɗi irin wannan magana wa yaqulu al-akhar wani kuma na cewa ala batala sihirul yau a ku saurara yau da ya sa annabi Muhammad ya kare yau ga suna gudu an fahimta ko ma'ana ma duk nasarar da ake a tsafi ga ɗauke ta su to irin waɗannan baragurban da ake tare da su tafiya ce dama an riga an ci yaƙi kuma an miƙa wuya to wani fa miƙa wuyan har yanzu bai gama kaiwa zuci ba to kuma tafiya yaƙi ta taho kuma an taho da ire-iren jefi-jefin irin waɗannan wa raddallahu kaidahum ana cikin haka sai Allah ya mai musu da mugun nufinsu wa ghaibahum ya mai musu da wato tsananin bacin ransu fi nuhurihim ya koma musu ya tsaya musu a wuya irin yadda bakin ciki ke tsaya mai bakin ciki a wuya ya ji kamar ya haɗi kuli-kuli <laughs> eh, ha'ula kanu awwalan nasi wa asrahum talaban irin waɗannan mutanen su ne farkon mutane masu sauri a gurin wato neman a basu a basu wa akbaruhum nahaman su ne mafi wato ainihin tsananin haɗama sun fi kowa haɗama inda qismatul ghana'i lokacin da aka zo aka ce an gama yaƙi za a raban ba. fahum mimman yaqillun kuma za ka tara su ne karanci inda alfaza a lokacin da aka samu kai cikin razana da tsoro wa yukthiruna inda tama kuma za ka tar da su jingim a lokacin kwaɗayin abin da za a samu asbabul hazima abin da ya jawo aka samu tarwatsar musulmi a wannan yaƙi wa awamilun nasar da abubuwan da suka sa aka ci nasara fi hunain a wannan yaƙi na hunain awwalan na farko asbabul hazima za a fara da faɗo dalilai da abubuwan da suka jawo aka samu wato ainihin tarwatsa waqa'atul hazima fil jawlatil ula tarwatsar musulmi ta faru da wasu daga filin daga a karawa farko iddati asbabi saboda wasu dalilai da masu yawa Min ha daga cikinsu akwai anna shay'an min al'ujubi haƙiƙa wani abu na ji da kai tasarraba ila qulubil muslimina ya sadado zuwa ga zakatan wasu daga cikin musulmi lamma ra'aw adadahum lokacin suka ga yawan da suke da shi faqad qala rajulun minhum a daidai wannan lokaci wani daga cikin al'ummar musulmi ya ce lan nughlaba al-yawma min qilla yau dai saboda yawan mu ba za a yi nasara akan mu in dai yawa yana rana yau zai mana rana fashakka zalika ala annabi sallallahu alaihi wasallam hakan sai zama yiwa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi tsanani fa kanat hazima wannan sai zama dalili na faruwar wannan tarwatsa da Allah nuna musu ba yawan bane nasarar daga sa nasarar take khuruj shubban laysa ladaihim sila abu na biyu da ya dada sa aka samu haka fitowar wasu wato samari waɗanda laisa lahum silahun ba su da makami suka taho yaƙi aw silahun kafin ko kuma ba su da makamai isastu wa inna ma indahum hamasun wa tasarru akwai dai karsashi a tare da su da kuma gaggawa ko yanzu haka saura yake fitar da shi da sanda ba ta kai ta kawo sai ce kawai a zuwa tafi inda ya je kai duka sannan ta kubace ta tafi daga hannunsa kuma sai kuma ka ga ina zai bi ko tun ma bai doka ba ke da ta subuce ga sai ga wato sai dai kowa karsashin to irin wani ta faru na uku yake cewa adadin adadal na kana kathira adadin arnan shi ma yana da yawa balaga aksara min ifai adadin musulmi ya kai kamar kimanin ninki biyun musulman anna malika bin auf dalili na hudu shi malik ɗan auf shugaban da ya jagoranci wato fitowa arna sabaka bi jaishihi ila hunai, ya riga al'ummar musulmi isa ga hunain da dandanarsa. fata hayya'a hunalika yayi irin shirin da zai yi a wannan guri wa wada al-kama'il isan ya wato waɗanda suke 'yan laɓiya da suka laɓe warrumat da majefa masu wato anin kibiya maharba fi mabayiqil wadi a wato saƙo saƙon wannan wato kwari wa ala jawanibihi da gefe gefensa da faja'ul muslimin kuma suka yi musulmai jiran mikiya wato anin shammace su bi ramihim bin nibali da wato anin harbasu da kibiyoyi wa bil hujumil mubaghi da kuma wato kai hari na bazata na ba tsammani abu na gaba ya ce kanal adu muhayye maƙiyi ya riga ya shirya wa munazziman kuma ya tsara da abin da ya tsara wa musta'iddan lil qital ya shirya wa fara yaki hala muwajahatihi li jayshil muslimin a lokacin da ya fara fuskantar wato rundunar musulmi kaga wanda ka ka gama shiri kai redi ba zai daidai da wanda itin karo yana tsammanin bai so inda za a fara fafata faqad jaa al-mushrikuuna bi ahsani sufufin ru'yat arna a wannan lokaci sun zo da mafi kyawun sahu sahun mayaka da aka gani safful Kha'il akwai wato anin sahu sahun masu doki summal muqatila sannan sai kuma waɗanda suke wato masu yaƙi da ba doki summan nisa sannan kuma sai mata min wara'i zalika a bayan haka thummal ghanam thumman na'am sannan sai kuma wato abin da ya shafi awaki da tumaki sannan sai kuma waɗanda suke bai da su irin su wato raƙuma su shanu da makamantansu tun daga gaba ɗaya ka taho da dukiya da mata da ƴaƴa ba gudu ba ja da ba su ma abin da suka tsara wujudu da'afil imani samuwar waɗanda suke da raunin imani alladhina aslamu hadithan waɗanda suka musulunta wato ba jimawa fi makkata a garin makka da aka yi buɗe garin makka fafarru irin waɗannan sun riƙa rugawa a guje fanqalabat ulahum ala ukhrahum sai zama na farkon su sun juya akan na ƙarshen su an riƙa wato hawa kan juna fa kana zalika sababan li wuqu'il khalal wannan ya zama dalili na samun wato karaya ko kuma kace wato anin baraka wa hazimatu ghairihim da kuma jawo watsewar wasu su ma ganin su din sun watse ya ci gaba da cewa awamilun nasar sai kuma wato ainihin dalilai da suka sa aka ci nasara kanat awamilun nasar fi hunain iddatu eh, fi hunain iddatu asbabin minha wato cin dalilan da suka jawo cin nasara a wannan yaki na Hunain shi ma akwai dalilai waɗanda suke masu yawa daga ciki tabatur rasul sallallahu alaihi wasallam akwai tabbatar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fil qitali a wannan yaki. wa adami taraju'ihi da rashin wato komawarsa mimma ja'al al junud wanda hakan yasa dandana ta mayakan yuthbituna suna tabbata ويستجيبون لنداء القائد الثابت كما سنا ما سأمس كرا وتجاغورا سوان دي تبتا إلا تشوى أداو أداو سنا داو وانا أبياتي مكاكة النصر شجاعة القائد ko shaja'atul qa'idi wato ƙarfi da sadaukantaka da jarumtar jagora far rasul sallallahu alaihi wasallama alqa'id wato jagoran dai shine manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi lam yathbut fi makanihi fa has ba wai kawai tabbata a gurin da yake ce kawai abin da ya faru ba bal hawa nahwa aduwihi a'a da ya tabbata bai gudu ba kuma kai kansa yake shiyar abokan gaban makiyan wato kafara su yake tinkara rakiban baglatahu yana haye akan wato alin alfajarsa. fa tsafiqa yarkudu bi baglatihi qibal al-kuffar sai ya wato anin ci gaba da yin gudu da wannan alfadara ta sai yana tunkara shi ya kafiran wal abbas akhidhun bi dimam al-baghla abbas na rike da wato anin ragamar wannan alfadara ya kuffuha Allah tasra yana ta wato anin Allah tusri ina ta wato dan rike ta ina dan dakile ta dan kada ta sauri sabatu qillatin min al-muslimin ma'ahu tabbatar da aka samu ta wasu karanci daga cikin al'ummar musulmi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa haulahu da zamanto wasu a gefensa hatta jaa alladhina tawallaw har waɗanda suka juya suka zo wa akmalul masira suka cika wannan tafiya ta masiratu thabat tafiya ta tabbatattu walbir da biyayya ga Allah wal qital da yaƙi hatta nasar hal Allah ya kawo nasararsa sur'atu istijabatil farina waltihaqihim bil qital abu na gaba da yasa aka ci nasara gaggawar amsa kiran waɗanda suka gudu da aka ce ku dawo ku dawo nan take kamar me suka juya suka sake dawo waltihaquhum bil qital da kuma wato riskar da kansu zuwa ga filin yakin da aka yakin wuqu'ul jaysh al muadi fi khata'in askari askariyin qatil har wa yau daga cikin abin da wato an yi zawacin nasara afkawar rundunar da suke kiyayya da su manzo rundunar kafirai kenan fi khata'in askari a cikin kuskure irin na wato ainihin rundunar yaƙi ko ka ce wato ainihin dakarun yaƙi wanda yake qatil irin wannan kuskuren yana jawo wato runduna a kashe ta a gama da ita wa huwa adamu al-istimrar fi mutaradatil jaysh al-islami shine rashin ci gaba da kora rundunar musulmi da suka tarwatsa ba su ci gaba da rarakarsu ba ko da aka ce ku dawo ku dawo da suka ga suna jiwa suna dawowar su kuma sai suka ba zama sai zaman tuba su tsaya cewar eh tun da suna dawowar mu ma mu tabbata mu ci gaba da rarakarsu ba to yana daga cikin kuskuren da ake samu na mayaki a filin daga ganin abokin gaba ka ya juyo kanka kuma ka ce ka juya ka gudu a in ka tsaya ya ji ba daɗi to ta kila ce kai bari dai mu dan sake koma ko za mu iya mu dan samu masarara sannan mu dawo musu wani ya ga ba dama kuma daga nan ya tafi to yace wannan abin da basu yi ba na ci gaban raraka suka gaza suka sare to shi ma taimaka an yi nasara a kansu ba da firarihi bayan wato gudun rundunar musulmai din a farko mimma a'ata fursatan thamina lil jaysh islami wanda hakan ya bayar da wata dama wacce take gwaggwaba ga wato rundunar musulmi liyaltaqita anfasahu wa ya'uda ila sahatil qital dan ya iya wato tsuntsunto nan farfashin sa da aya haki ake a lokacin da aka juya ana gudu to yayin da ka dawo to kuma wannan hakin raguwa yake saboda yanzu ba gudu kake ba ko tabbata kake to tabbata nan tana rage maka hakin nan to dan ya dawo da wato ainihin farfashin da aka tafi ana yi zama ya kau wa yastalifu alqital zama ya fari eh, wa ƙudu ya dawo ila sahatil ƙital zuwa ga filin karawar yaki wa yastalifu alqital ya kuma faru wato yaki min jadid a karo na wato sabo da sabunta wato alin farar yaki Duk iya da thabit da wato jagorancin jagora wanda yake tabbatacce shuja wanda yake wato sadauki Shi ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ramyatul hasa daga cikin abin da sa aka ci nasara watsa wannan tsafuwa da manzon Allah yi faqad akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hasayatin farama bihinna wuju kuffar haƙiƙa manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya danki wani wato danka ta ƙasa i jefa wannan wato dankar da i zuwa ga fuskokin kafirai thumma qala hazamu wa rabbi muhammad a wata ruwaya kuma wa rabbil ka'aba manzo yake cewa ai sun gama tarwatsa na rantse muku da ubangijin annabi muhammad al-isti'ana wal istighatha billahi azza wa neman taimako da agaji da dauki da Allah wanda yake mai girma da buwaya faqad kana ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam yalihu ala Allah fi du'a manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya kasance yana nace wa Allah wajen addu'a bin nasri alal a'da da Allah idatar da musulmi cin nasara akan abokan gabas inzalul mala'ikati fil ghazwa saukar da mala'iku a yakin wa musharakatihim fiha da kuma wato tarayyar da suka da al'ummar musulmi a wannan yaki wa qad sajjala Allah hadhihi al musharaka Allah subhanahu wata'ala ya yi rijistar wannan wato alin tarayyar da mala'iku suka yi da sahabban annabi fi kitabihi alkarim a cikin littafinsa mai girma fi suratul tauba a cikin suratul tauba haythu qala inda Allah ya ce wa azzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin kuma Allah ya azabtar da waɗanda suka kafirta suka ji ba daɗi a wannan yaki wannan ita ce sakayyar da Allah yake wa waɗanda suka kafirta wa zalika jazaa'ul kafirin mala yace as'ila tambayoyi lil muraja'a don koma abin da aka koya mata waqa'at ghazwatu hunain yaushe aka yakin hunain a shekara ta tanawa nawa shekara ta tara aka yakin hunain ko a wani wata watan shawwal wa ma sababu ha me ya jawo aka yakin saboda labari da manzo ya samu na ƙabilar hawazin da wasunsu suna cewa to tun da aka kammala cimma makka to fa su ma tsayuwar za a far musu wanda tun ba a far musu ba su su bai da martani akan wancan abin da aka kuma su yi wa kansu wani kan da garki ba wa kansu kariya wannan sa ya manzo ya tura ma wanda ya je yi masa cid ya jiyo cewa ya haka ne abin kuma suna kan haka za su da haka kafin su su abin nan manzo ya taho aka haɗu tare kam kana adadu jeshin musulmi rundunar musulmi sun kai nawa mutum dubu nawa aka ce dubu goma sha biyu manin lade arsalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam listed lai akbarul kuffar wa manzan Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi ya aika ke je ya masa sa ido ya samu masa labarin kafirai wane ne yake ba yau aka yi karatun ba a tuno a ɗan koma yau sata amsa ba himmana ta wani tambaya za ta sa ka riƙe na waye gano Eh? wa aka tura na abdullahi ibn abi hadrat a wani shafi ka ganshi? shi uku da sha tara abu da ya gani ɗari uku da sha tara daidai yadda aka yi sakin layin ƙarshe ko wa qad ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama abdullahi bin abi hadrat al-aslami listitla'i khabar jayshi hawazin ko yanzu na ga za a rike ya sunansa da aka sai karka tuna da sunan baban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunan wanda aka tura ko ka faɗo sunan baban annabi sai ka ce ibnu abi hadrat ko ina ga wannan aka rike haka zai zauna haka mamaki a wannan yakin duk da aka yi da za a zuwa tambaya sai ka cin wannan da ta dan rike din yanzu an gane ko eh to sai kuma tambaya ta gaba yace me yawa tambaya ta gaba yake cewa ma dalalatu hazimatul muslimin fi awwal al-amr me yake nuni ga tarwatsar al'ummar musulmi a wannan yaƙi a karan farko na ma me ya nuni akan cewar musulmi sun tarwatsa me yake nuni me yake nuni kiran da aka ce maka ka dawo ai ka tafi kenan ko tunda ka dana dawo ai ka tarwatsa an fahimta ko wannan yana nuni akan haka an fahimta sannan kuma barin ma dabbar su da ba za ta dawo ba su tun karo gun yana nuna cewar sai da suka wato anin shirin guduwa sannan suka dawo eh. ita tabbatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a adadin qalil manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya tabbata tare da wasu ƴan adadi kaɗan min ashabi daga cikin sahabbansa wa ahli baiti da iyalan gidansa wanda suke da dangantaka da shi udhkur khamsatan min abrazin faɗo guda biyar daga cikin mafiya fito wasu wanda ya fice a cikin su akwai Abbas bin Abdul Muttalib akwai Abu Sufyan bin Al-Harith ko akwai kuma abdullahi bin Abbas an faɗo shi a ciki akwai dai babansa sewa sannan abubakar an faɗo shi a ciki amma kana jin da shi ta a cikin hadisin da aka kawo mana an ba mu cewar mutum biya kawo to ba a faɗi bara ya faɗa ba cewar ko an gudu manzan Allah bai gudu ba shi yana ina an gane ku sai kuma wa na sai na abubakar ana jin haddashi <laughs> eh? an ka a cikin littafin ba karatunmu da muka wancan akwai abubakar akwai umar haka ne sai ana komawa ana duba saboda haka ɗabi'a karatu da hada an gano su yanzu to masha Allah shi ne karatu ne abinda muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure Allah ya yabe mu wasu salamu ala rasulullah wa ala alihi wa Sabi wa ala wa ba'd wanda bayan ya sallama yake cewa tambayarsa rana alkiyama wani annabi ne za a tashe shi da tufafinsa an gane ko? to abin da ya tabbata a hadisi cewar awwalu man yukusa yau qiyama ibrahim alaihi salam farkon wanda za a fara tufatarwa a ranar alkiyama shine annabi ibrahim amincin allah ya tabbata gare shi ba wai zai tashi da tufan ba farkon wanda za a fara tufatarwa an gane ko kinan kowa zai tashi yadda ya zo ba shine ma har wato anin hadisi cewar za a tashe mu rufatan uratan gurula ba takalma tsarara ba wanda yake da kaciya fata ta koma yadda ka zo da ita shi ne aisha take mamaki maza da mata sai aisha abin ya fi karfe da kike zai ba ka san namiji ne a kusa da kai ko mace ka ji kana tunanin wanda namiji ne ko mace ne a kin tsakaki kana cikin nutsu to saboda haka farko wanda za a fara yawa wannan martabawa da darjantawa ta sutura shine annabi ibrahim wannan wata sakayya ce Allah ya masa saboda shine tun anan dole aka yi kokarin kone masa suturarsa da shi kansa wanda aka jefa a wuta za ƙone kone suturarka ta tabbata ne kaga aka ce ku ne bardan wa salaman tun anan dole aka ce to kuma sakayya lahira kai za a fara sawa tufa wanda ba sa son su ganka da tufa sai sun ganka da ita to wannan kenan bayan haka yake cewa Allah ya kare mu da lafiya da basira da ni da ku baki da Allah sa wannan kuma yake cewa menene hukuncin maziyin da ya taba tufafi za a iya yayyafa masa ruwa eh za a iya yayyafa ruwa yadda za a tabbatar da yayyafawar tasa ya tsarkaka kuma aka kama daidai gurin aka zuba aka cuda aka wanke yayi daidai shi yafi zama daidai amma an yayyafa ruwan da ya sha kansa to babu laifi ya tsarkaka insha Allah sannan kuma yake cewa mutum zai iya sa wa suna jalil kalmar jalil abin take nufi mai girma an gane ku aljalil mai girma za ka iya sa wa haka in ka sa mai girma ba laifi ba fata kake zama mai girma nan ga ma dai zai fi kyau ka sa masa sunan da ya fi wannan asali da tarihi ni na kan fifita ka samu wani wato annabi wani manzo wani sahabi an gane sa to zai fi in kuma sai ka sa da ka ce abdul jalil bawan mai girma in ka ce jalil ba aljalil ba ba laifi dan da bambanci da jalil da aljalil mai girman nan na musamman Allah kenan eh yake cewa don Allah malam a taya mu da addu'a ta samun sa'ar jarrabawa ta final da kuma samun aiki Allah ya datar da ku nasara a duk gaba ɗin ana sa a samu cin jarrabawa final kuma a sace da samun aiki to wannan kuma yake cewa meye hukuncin musulmi menene hukuncin musulmin da ya ci abincin kirsimeti don ya taya kirista farin cikin wannan rana in har an samu musulmin da zai ci abincin don ya taya kiristan farin ciki babu ko shakka yana nuna wato ainihin raunin imani a tattare da shi inda har zai ci dan ya taya kirista murnar kiristanci. ko kirsimetin da yake amma in zai ci abinci don an halatta masa cin abincin kirista ba kuma don farin ciki da wannan abin da suke ba ya ci halal an fahimta ku inda Allah ya ce wa ta'amul ladina utul kitab hillul laku abincin ma'abota littafi halal ne gare shi ya halatta mana an halatta mana auren matansu an halatta mana cin abincinsu an fahimta ko wani sai ce to ai suna yanka ko wasu malamai suka ce to akan me ake magana an ba kan yankan ba in kana nufin mangwara ne ko kana nufin lemo ne ko kana nufin shinkafa ne da kai da shi mai naku a ciki da taka shinkafa da tasa duk a guri ɗaya kuka so kuma duk iri ɗaya ce wace Allah ya fitacce shi dama ya magana yankan aiki an gane ko in ka cire yankan me wanda ba irin naka ba doyar da kaso ita ce da irin ta yasu yar jalon wace shi ma ita ce ko ka ce akan magana yankan na maki an fahimta ko saboda haka in har sun yanka suka baka baka ci saboda a tsarin kiristanci ba sa kiran wani Allah ba Allah an gane ko saboda haka musamman ma wanda muke zaune da su galibi ma naman na kasuwa suke siyo a wasu inda ake siyo naman nan suke siyo tare muke dandazon siyan naman da mu da su ko ma su ce a kai wa malam yanka ba haka suke don ka ci yankan dan uwanka ka ci ma ko yawo abin mu dauke shi da sauki kuma za a iya ka maka da yankan wanda yanka musulmin da wanda na kiristan ka ce kai baka ci sai me halal ne ka fi kici bai na laifi kai haka wanda ya ci ma bai kamata ka ɗauki abin da zafi amma in dai har za a iya samun musulmin da zai ci don ya taya su farin ciki in dai musulmin ne to imani ya yi rauni kuma samun wanda zai hakan nema da wuya eh, Allah ya samu da su halakka ce mana kana ci ne an taba kawo muku ne to <laughs> an gane ku Allah ya samu dace akwai wanda ya tambaya kan ahlul baiti na bangaren abin da ya shafi ali abbas ali jafar ali kaza ali kaza nace masa sai wannan sati ya ƙara hakuri sai wannan sati subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk